الحمد لله جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون نعم بسم الله الرحمن نعم. الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسهله وسلم تسليما كثيرا وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu da haɗuwa a wannan majalisi na tafsirin Alƙur'ani wanda yake zuwa daga Seven Sisters a Lawrence Street a birnin London. A wannan yammaci wanda shi ne yammaci tara ga watan Ramadan 1446 wanda ya daidai da ranar tara ga watan March 2025 wannan majalisi shi ne majalisi na biyar na tara cikin majalisan da muke gabatarwa daga cikin wannan sura ta al'an'am wata sura ce wacce take bayani akan girman allah da kadaita shi da kuma nuna muhimman matsaloli na tauhidi da kuma Akida. jiya mun faro tafsirin wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine wanda ya rinjayi kowa ita ce aya ta 61 wa huwa al-qahiru shine wanda ya rinjaye kowa fawqa ibadi!' yana saman bayan sa mun yi bayanin yadda Allah ya daidaita a saman sama daidaituwa wacce ta dace da kudurarsa da girman mulkin mulkinsa wacce mu ma ba mu sanya take ba Allah ya ce wa yusiru alaikum hafaza Allah yana aiko muku da hafaza waɗanda suke kare ku suke kula da ku kamar yadda ya faɗa a suratu ra'd lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah kowa yana da waɗanda suke kare shi akwai mala'iku da suke kare ka in kai kamar za ka faɗi a wadanda suke kare ka sannan wasu sun fassara za da cewa mala'iku waɗanda suke ko kuma mala'ika wanda yake kula da ayyukan da mutum yake aikatawa saboda haka yana da kyau kowa ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya ga cewa ya kiyaye ya kiyaye Allah duk abin da zai faɗa ko kuma zai yi ya zama mai amfani ne saboda ka Allah ya masa hisabi Allah madaukakin sarki ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut hatta idza jaa ahadakumul maut har idan mutuwa ta zo wa ɗayan tawaffatu rusuluna manzannin mu sai su ɗauran shi wa hum la yufarritun ba sa lokacin da muka sa a lokacin suke ɗauka an idan muka kalla za mu ga Allah ya nuna waɗanda suke ɗaukar rai ba mutum ɗaya ba ne kamar yadda ya ce wa lautara iya tawaffan lalina kafawar mala'ika inda za ka ga lokacin da mala'iku suke ɗaukar ran waɗanda suka kafirci a cikin suratul sajda Allah maɗaukacin sarki ya nuna wanda yake ɗaukar rai mutum ɗaya ne قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم mala'ikan da aka wakilta muku shi ne yake ɗaukar ranku a suratul zuma Allah ya nuna da kansa yake ɗaukar rai Allahu ya tawaffal an fusa hina mautiha wallaki lam tamut fi manamiha ta ya za mu haɗa waɗannan ayoyin yadda za mu haɗa waɗannan ayoyin ita wannan aya ta tuna manzanni ne suke ɗaukar rai su manzannin su suke fara zuwa kamar yadda ya zo a cikin hadisi mala'ikun za su zo za a gan su maddar basa ma'anar basa shi ne za a gan su iya gani ne ma'anar maddar basa za a ga su iya kallo kawai ba iyaka a shi kuma allah abin da ya sa aka ce yana ɗaukar rai saboda da umarnin sai ake ɗauka Koma kana da nafsin an ta tamuta illa bi iznillah babu wata rai da zai yi ta mutu sai da izinin Allah duk wanda ka ya mutu akwai izinin Allah ba zai taba yi wa ka sani ka mutu ba tare da masaniyar Allah subhanahu wa ta'ala da haka shi mala'ika mutuwa shi ne yake zuwa daga ƙarshen fiye zara rai wato kamar yadda Imam Suadi yake yawan maimaitawa ya ce tsakanin farkon kowace aya da ƙarshen aya akwai munasaba ma'ana akwai abin da yake nuna alaƙar da take tsakaninsu kaga idan ka kalla farkon ayar wa huwa al safiru fawqa ibadi Allah shi ne wanda ya rinjayi kowa karshe kuma sai a rufe ta da yadda ake ɗaukar rai yadda ake mutuwa wato malam ko iya mutuwa kawai Allah ya mallaka a hannunsa wallahi ya isa ka ji tsoronsa kuma ka gane cewa ya yi kowa kuma ya fi ƙarfin kowa daga cikin abin da zai nuna maka girman mutuwa da kuma yanayinta shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an gafarta masa abin da ya gabata na daga zinubarsa da abin da zai zo amma lokacin da mutuwa ta zo masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na Aisha ta rawaito akwai wani mataki da aka zuba ruwa haka nan sallallahu yake saka hannu yana taɓa ruwa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah inna lil mauti la sakarat tabbas mutuwa tana da magani kaga wannan yana nuna maka irin girman yadda mutuwa take yana nuna maka irin girman yadda mutuwa take amur bin al'ad amur bin al'ad lokacin da ya zo mutuwa sai yake cewa da mutanensa amur bin al'ad sai yake cewa da mutanensa yake cewa da mutanensa lokacin da yake cewa bayyana yayi guda uku da suka wuce yace yanayi na farko shine kafin na musulunta ba wanda na iya annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda na ke fi wanda inda zan samu dama zan kashe shi irin annabi sallallahu alaihi wasallam yace na san inda zan mutu a irin wannan yanayin to dan wuta ne yace bayan nan yace sai kuma na zo na musulunta a lokacin da na musulunta ba wanda na fi so a duniya irin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa ko cika ido ma ba na iya yi da shi yace kuma inda za a ce ma in siffanta shi to ba zan iya siffanta shi ba yace sai kuma yanayi da uku bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba duniya yace sai muka ji kunci wasu lamura muka yi wasu abubuwa yace ba mu san abin da zai kasance tsakanin mu da Allah a waɗannan abubuwan ba yace saboda haka idan na mutu idan kuka rufe ni ku tsaya daidai kabarina na gwargwadon yadda za a iya iya rafuni a naman shi har ɗan samu kewa sai da zan san jawabin da zan mayarwa manzannin ubangiji na sai suka tambaye suka ce babanmu kakan ce mana ina ma da za ka ga wanda zai mutu da ka tambaye shi ya ake ji idan za a mutu to kai karshe yanzu mutuwa ta zo maka ko za ka ba mu labarin yadda kake ji sai abu bai ma'az rabbi anhu sahabin annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa yake cewa ina jin kamar ina numfashi daga kafar allura mutuwa tana da ban tsoro tana da girma abu waira duk da yawan hadisan da ya rawaito 5,374 amma da mutuwa ta zo masa ya fashe da kuka aka ce me yasa kake kuka ya ce guzurin da yake da shi bai da yawa ga kuma tafiyar tana da nisa salmanin farisi duk wanda ya karanta isar salmanin farisi zai ga irin yadda ya wahala kafin ma isa ga musulunci bautar wuta suke ya gane wuta ba ta cancanta a bauta mata ba ya wahala ya wahala kafin ya samu inda annabi sallallahu alaihi sallam ya har sai da aka fiye da shi a matsayin bawa amma lokacin da ya zo mutuwa sai aka kai shi ya fashe da kuka da ya fashe da kuka sai ake tambaya ta cewa me yasa kake yin kuka ya ce musu ni ba ina kuka ba ne wai don tsoron tafiya lahira ko ba na son na bar duniya yace abin da yasa nake kuka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari da mu ni kuma ina gana ta alkawari sai aka tambaye shi aka ce wanne irin alkawari kuka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu rike wani abu na duniya sai gwargwadon abin da matafi yake bukata mana kan mu tara abin duniya da sarmanin farisi ya bar duniya sai aka ga kwata-kwata abin da ya mallaka dirhami arba'in ya ce saboda iyalansa dirhami arba'in har yanzu ya wuce kusan miliyan ɗaya ba na kuɗin najeriya in an fassara shi ma da fawun kwata-kwata ya wuce fawun ɗari biyar ba na kulle hal idan mala'ika ya zo mala'ikan da zai ɗauki rai to idan ya zamanto cewa mutum mumini ne to za a tsara ransa cikin sauƙi wannan shi ne ma'anar wannan fi'ati wannan na shiɓa shi ne ma'anar wannan shiɓati na shiɓa idan aka tsara ran to za a saka shi za a kai shi sama wani guri da ake ce masa iliyin wannan shi ne ma'anar faɗin annabi Allah su subhanahu wa ta'ala a suratul mutaffifin كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين idan kuma mutum mutumin banza ne Allah kada ya samu daga ciki to shi kuma za a zara ransa ne da ƙarfi wannan shi ne ma'anar wanna bi'ati raka ko kuma a wata ayar afriju an fusa ku za a ku ciro ranku da kau. kai ba ma san inda ran yake kama to ta yaya ta ciro kaga akwai wahala a idan aka cire ran mutumin da yake ba mumini ba to za a kai shi can ƙasa wani guri da ake ce mai fiji wannan shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kalla inna kitabal fujjari lafi fiji wani guri ne da ake tara ran kafar shi ne mai sura fiji bayan mutum ya mutu a nan za ka gane na ƙasun da mutum yake da shi duk soyayyar da kake wa mutum idan ya mutu ba wani abu da za ka iya masa da ya wuce ka sa shi a kabari karfe shi wannan kuma shi zai sa ka ƙara gane cewa alƙur'ani daga Allah ya ta kuma ya waje mutum ya gaskata tunda Allah ne ya ce sun ma'amata hu fa akbara wannan yana nuna sittin aka faɗi wannan kuma har yanzu haka ne ba wani guri da za ka sa mutum da ya wuce kasar shi aka idan aka yi wa mutum wanka aka ɗora shi a makara to idan mutum mutumin kirki ne zai dinga roƙon zai dinga gaya wa mutane duk da ba sa ji ya dinga ce musu kaddimoni ko kaddimoni ku maza maza ku kai ni ku maza maza maza ku kai ni idan kuma mutum mutumin banza ne to shi kuma zai dinga cewa ya kai can shi idan aka je aka saka mutum a kabari wallahi idan ka kalli iya kabari ko da a ce ba lissafi kawai allah ya dawo maka da ranka a ce ba lissafi ka ci gaba da zama a nan wallahi iya wannan ya isa ka ji tsoron allah shi kamar yadda nake faɗa ayan nan da Allah ya maimaita ta a surat al-imran sau da yawa in na tuna ta tana ba ni tsoro da Allah maɗaukakin sarki ce wa yuhazzirukum Allahu nafsahu Allah maɗaukakin sarki yana tsoratar da ku game da kanshi yanzu ko mutum ne ya ce maka kiyaye shi ai ka tsoron shi balle Allah maɗaukakin sarki idan aka saka mutum aka rufe shi a ƙasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabari zai matse shi idan kabarin nan ya matse shi kowa kuma kabarin sai ya matse shi har sai ya zamanto cewa hatta ta taifa a uku, har sai haka tsaransa sun saba da juna sun yi haka bayan nan sai a dawo masa da ran shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'iku guda biyu wanda kai da jin sunan su san akwai matsala ɗaya sunan shi munka ɗaya kuma sunan shi nakir da munkar da nakir dukkansu daga nakara ne shine abin da baka san ma yake ba shine nakara ko abin da baka gane shi ba ko abin da ba za ka fahimce shi ba shine na kara so sunan su duka biyun duka daga bes ɗin kalma guda ɗaya aka ciro shi kuma a nan sassalam ya nuna suna da fuskoki suna da fuskoki na ban tsoro azraqan saboda haka idan suka tashi mutum sai su masa tambayoyi guda uku marar buka waye ubangijinka wa ma dinuka menene addininka wa ma za ta ƙuru fi hazar rasul lade bu'isa fikum me za ka ce game da wannan annabin da aka aiko ba sai ka haddace tambayoyin bayan ko ba ka haddace su ba in dai kai mumini ne za ka amsa shi ne ma'anar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya idan mumini ne aka ce man rabbuka sai ce Allah wa ma ka dini al-islam me za ka faɗa ga wannan kowa ya annabinka sai ya faɗa abin da ya sani game da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai sai ka ci gaba da yin bacci ba matsala idan kuma mutum ba mutumin kirki ba ne in suka mai waɗannan tambayoyin guda uku sai ce ha ha la'adi tun daga nan zai fara shan azaba shine ma'anar wayu zillallahu zalimina wa ya Allahu ma tun daga nan gurin mutum zai san matsayinsa idan mutum mutumin kirki ne to za a buɗa masa ya dinga samun ni'ima aljanna in mutum mutumin banza ne to zai dinga samun azaba shine kamar yadda ya zo a cikin hadisi kabari ko dai ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ko ya zama rami daga cikin ramin wuta wato yadda azabar kabari take ba karamin abu bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula Allah ta dafaru lada autullaha an yusmi'akum azabar qabr inda ba don kar ku ki binne juna ba to da na roƙi Allah ya sa ku dinga jin yadda ake azaba kawai. saboda haka kowa yana jin azaba sabari har dabbobi mutum da aljanni kawai Allah ya hana su su saboda kar su ki binne juna daga cikin abin da zai tsorata ka da kabari shine na farko idan kana aiki mummuna kamar yadda wasu bayanan suka nuna za a aiko shi da mummunar sifa ya zama yana ɗebe kewa. haka aka fi in kana yin na alkai daga cikin abin da zai baka tsoro da kabari shine yadda bayan lokaci kaɗan gaba ɗaya mutum zai zama ƙasa sai wani ɗan ƙashi ɗan ƙarami a bayan mutum akwai malamin mu sheikh abdulrazak bin abdul al badr yana cewa ya yi hira da masu haƙa ƙabarin madina yake ce mana ya tambaye su sun gaya masa cewa idan mutum ya mutu aka rufe shi a nan baki'a bayan wata shida ba abinda da ake samu a jikinsa sai wannan ƙashin sai dai ɗaiɗai amma wannan shine majoritin mutane to wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala da kansa yake mamakin yadda ɗan adam yake kafirce mata kai waye da zaka kafirce ko kai girman kai kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wai me yasa kuke kafircewa Allah ne wa kuntum amwata alhalin ku dinnan ba asalin ku matattu ne sun ma haya sai Allah shi ya raya thumma yumitukum sannan ya zo ya kashe ku bayan wannan rayawa thumma yumitukum sannan kuma ya zo ya ƙara rayawa shine qalu rabbana amatta nasnataini wa na nasnataini mutum zai yi mutuwa biyu zai kuma rayu sau biyu shine ka ga mani a asalin mu duka yanzu mani in ya taɓa rigar ka ba ka so ka fito da shi ba kazanta ne dukkanmu daga nan aka halicce mu so yanzu mutumin da asalinsa jasa ne a tsaunin malikiya amma koma ba a ƙaunin malikiya ba ne mani ƙazanta ne to me shi saboda haka shi sa wani sarki ya zo yana tunƙaho aka miƙe masa sai wani malami bai miƙe ba sai ya zo yana barazana ya ce ba ka gane ko ni waye bai ce na gane kama nan kai ne ɗan adam asalin ka kazanta ƙarshen ka mushe ya ce kuma a tsakiyar ka kana ɗauke da bahaya kaga wannan shine definition ɗin ɗan adam kuma duk wanda ya fahimci kanshi a haka to wallahi ba zai ji girman kai ba saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa hatta idza jaa ahadakum al-maut har idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku tawaffatu rusuluna sai manzanninmu su ɗauranta wa layu la ba sa sakaci saboda me walan yu'akhir Allahu nafsan ja a jalwa. in dai lokacin mutuwa ya zo Allah da kuke sarki baya daga kafa ba za a taɓa daga ƙafa ba Allah ce sun marutu ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الله يقول ثم ردوا إلى الله مولاكم الحق باينا sai a komar da su zuwa ga Ubangiji wanda shine majibincinsu na gaskiya dole ka koma zuwa gare shi idan aka zauna a kabari za a ci gaba da zama har zuwa lokacin da za a yi busa wanda ita wannan busar ta kusa amma Allah ne san yaushe za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin sa yake cewa kaifa an um wa sahibul qarni qad iltaqama al qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantaziru mata yu'mar fayanfuha annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai ta yaya ni yanzu zan iya jin daɗin duniya kona holi alhalin mala'ika israfilu da zai busa kaho ya riga ya rike kahon wahana jaba'atahu kuma ya ma sun fiye da koshinsa wa ga sam abu ya yi haka kawai yana sauraron Allah ne ya ce mai busa kowa ya mutu wadda din zamani a nan sassanin yake mana bayanin cewa kahon yana nan a rike a hannun mala'ikan da zai yi busa wanda shi ne israfil kamar yadda hadisai suka tabbata idan lokacin busa ya zo Allah zai ce da israfil ya yi busa wanda wasu kuma suna cikin harkokin duniya kamar yadda hadisai suka nuna wani yana cikin harkar duniya kawai za a yi busa kamar yadda Allah su subhanahu wata ta'ala yake cewa wani fi suri فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله za a yi busa sai kowa ya mutu sama da ƙasa illa man sha sai wanda Allah ya so suwaye Allah ya so akwai fassarori da yawa da aka amma dai ni fassara da na fi gamsuwa da ita da suwa ake nufi da man sha a nan gurin shine hurul in da kuma wildanul mukhalladun akwai kin yan matan aljanna da kuma wildanul mukhalladun amma har shi mala'ikan da ya kusan ma zai mutu su ma me yasa malaman da suka togace su fassara su tafi daidai saboda su dama aljanna aka halice su kuma aljanna gurin dawwama ne kowa zai mutu wa ya baka wasu rabbika sai Allah shi shi kadai shi ne zai rabu ma'abocin ɗaukaka da kuma girma wannan shi ne ma'anar wani wallahi ya ku samawati wal ard gadon abin da yake cikin sama da ƙasa duka na Allah ne idan aka yi busan nan kowa zai mutu idan aka mutu ya zo a cikin hadisin abu huraira yake cewa ma bainan nafhataini arba'un abin da yake tsakanin busa ta farko da busa ta biyu arba'in ne Ya ka ce da abu huraira yau yauman kwana arba'in sai ce abai zan faɗa aka ce masa na shaharan watanni arba'in sai ce abai zan faɗa aka ce ma arba'una sana shekaru arba'in kake nufi ce dai ba zan faɗa ba amma dai wasu ruwayoyin sun nuna shekaru arba'in ne tsakanin busa ta farko da kuma busa ta biyu idan aka yi wannan busa shi wannan kashe wanda ƙasa ba ta cin shi wanda ɗan ƙarami ne da yake a bayan mutum to shi ne allah maɗaukacin sarki zai sa sai a yi wani ruwa idan aka yi ruwa kowa sai ya fara tuhowa idan kowa ya toho ya gama tohowa tsirara shi ne kama shi ne ma'anar kama ba da ana awwala halkin ido a suratul anbiya kamar yadda muka fara da halitta kowa ya fito tsirara ba shi da rigar komai haka kowa za a tashe shi farkon wanda za a fara sawa kaya shi shine annabi ibrahim haka za a je filin alkiyama tsirara da na aisha take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa to yanzu ya za a yi maza da mata tsirara sai ce mata aisha ai tsoron ya fi ɗarfin haka a yanzu sha'awa abin da ya sa ake shi ne saboda kana cikin walwala amma ko ka ce ta bata maka rai za ka ga ko me za ta ba za ta sha'awa ta ba saboda haka idan aka tashi din nan za a zo a tsaya a daɗe a tsaye Allah subhanahu wataala bai ce da kowa komai ba Allah bai ce komai ba saboda haka idan mutane suka shiga wahala suka shiga yanayi na tsanani to shi ne sai su tafi su je su fara neman ceto shi ba ceton da suke nema a nan ba wani ceto ba ne na shiga aljanna a'a ceto ne na a zo a yi hisabi kowa ya san matsayinsa sai a je wajen annabi adam a kurzanta shi a yi masa kirari a ce masa kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannunsa a gama masa kirari a ce yanzu abin da muke so shine muna so kai mana ceto musan matsayinmu tsada mai ce ina ɗan zan iya yin ceto saboda ni ma na saba wa Allah an shigar da ni aljanna Allah ya ce mun ci komai amma ban da bishiya guda ɗaya kuma na saba wa Allah ne ci sau ya kama zai yi gobe yin yawa amma ku je wajen nuhu ku jira sai su je wajen annabu no sai su je su yi masa kirari cewa shi ne farkon manzan da Allah ya yi sai muna so ka je ka yi magana da Allah a yi mana ceto sai annabu no ya ce ba zan iya yin ceto ba saboda ni ma da aka aike ni wajen mutane na da mutane na suka bata min rai na addu'a Allah ya halakar da su su duka saboda ka gaskiya ba zan iya yin ceto ba amma ku je wajen Ibrahim sai ku je wajen annabi Ibrahim su ko su masa ni, cewa kai ne badaɗin Allah ka yi mana ceto sai annabi ibrahim ya ce ana khalilullahi min wara'i wara'a ita ni ba daɗin allah ne na cancan baya kuma ni na taɓa yin ƙarya so saboda haka bari iya muku ceto ba na tsaye kunki da aka tambaye na ce babban sai faji alamun juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un da suka zo suka ce mun fa'ala hadha bi alihatina sai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu ya sassara su ce na biyu an zo za ta kojin wajen goma kana ce ban da lafiya na uku mun haɗi da wani sarki a zalimi a misra zai taɓa matata na ce uwata ce saboda ya yi ta ta haka gaskiya ba zan iya zuwa na tankara allah mutum da na yi karya uku zama mara wannan daidai nan gurin malam zai nuna maka girman allah da yadda annabawa suke cin tsoron allah da kuma yadda suka ɗauki allah zama mara duk ƙarerayen nan fa guda uku da ya yi na kara addini ƙaryar da ya yi na cewa babba ne ya tsara gumaka domin ya nuna musu na ƙasin da gumaka suke da shi ne ba su iya komai ba ƙaryar da ya yi na ba zai tafi gurin wannan bai ce yana zazzaɓi don fa kar ya je ya bauta wa wani allah ne ƙaryar da ya yi don ka a taɓa saratu saboda a kara allah ne a kara dokokin allah to yanzu malam ya za ka yi wani ya zo ya ce maka wani kai abin da ka ga dama ranar alkiyama zai cece ka ko zai baka aljanna kasan wannan labari ne in dai har annabi ibrahim saboda ƙarya uku kawai yana jin tsoron ya je ya wuce ceto sai ce zai da ra'ayi shi ne ku tafi wajen musa a je wajen musa a tambaye shi sai su je wajen annabi musa shi ma annabi musa su masa kirari yi masa kirari kai ne wanda Allah ya zance da kai saboda haka muna fatan ka nemi Allah ya yi mana ceto a yi hisabi kowa ya san matsayin shi saboda haka sai annabi Musa ya ce ai shi ma akwai zirbin da ya taɓa yi akwai baƙiɗe da faɗan bani Isra'ila suna faɗa ya shiga wa ɗaya sai ya mai duka ɗaya ya mutu cikin da ya kace ai ba zai iya tunkara Allah ba zunubi ɗaya ba amma wani yanzu in ya gama azumin nan ji yake kawai jira yake kawai a gama a tashi alƙiyama ya shiga aljanna duk zunuban da ya na baya baya tuna su kawai yana ganin tun da ya ciyar ya yi azumi talatin ko ishirin da tara ya yi zakafin da kai kawai alhamdulillah to ka duba ka ga annabi musa irin wahalar da ya sha amma zunubi ɗaya wanda ya yi shi ma ba da ganganci ba saboda haka sai ce ni ba zan iya ba amma ku je wajen annabi isa sai su je wajen annabi isa kwarzanta shi ma a mai kirari sai annabi isa ya ce shi ba zai iya yin ceto ba amma a zancen da ya fi inganci shi ne annabi isa a rayuwa da take ingantacciya shi annabi isa bai faɗi zunubin da ya yi ba so na da ta zo da aka ce annabi isa ya ce an bauta mai bata ta inganta ba kuma a zahiri ma ya kamata ruwa ba za ta zama ta inganta ba tunda ai su waɗannan annabawan duk laifukan da suka fada su suka yi shi kuma bai san ma an yi ba saboda haka sai a ce a je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka zo wajen shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha irinta wani shi ne makamar mahmud wanda muke roƙa a annabi sallallahu idan an yi kiran sallah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ووضعه مقاما محمودا الذي وعدته saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce shi ne sai je ƙasan al'arshi ya gada. ku kalla yadda za ku gane girman Allah da kuma ƙa'idar da muka faɗa shekaran jiya cewa ba wanda zai yi ceto ranar alkiyama sai an samu shauƙa guda yake kamar yadda Allah ya faɗi a suratul annajm wa kam min malakin fis samawati la shafa'a shafa'atu shay'a illa min ba'di an yi azana Allah sai an samu izinin Allah sannan sai Allah ya ji da wanda za a ta to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam din idan ya je ya sujjada akwai nau'uka na yabo wanda bai san su ba sai a lokacin za a koya masa duba ka ga girman Allah sai ya dade a durkushe yana yaban Allah yana neman ceto sai Allah subhanahu wataala ya ce masa ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع وسل تؤى واشفع واشفع تشفع لك كنت يا محمد فدع عبد صلى الله عليه وسلم فدع عبد كتي سوزا أباك faɗi maganar ka za a تو لا nemi ceto za أبادي baka سي lokacin ne hisabin da za a yi ranar alkiyama kowa sai Allah ya yi hisabi da shi ɗaya bayan ɗaya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa mu rabbuhu laysa bainahu bai na turjuman ba wani a cikin ku ba ce sai ubangiji ya yi magana da shi ba tafinta babu tafinta a tsakaninsu saboda haka waɗanda suke mominai za a musu misali sama-sama a nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa manno ishar ba Ozi, duk wanda aka mai misali dalla dalla sai an mai azawa sai na isha ta ce ba Allah ya ce wa fa amma mun wuce kitabu biya mini ba fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba shi abin nan aka ba shi littafin da hannunsa na dama to za a mai saji mai sauki sanar mai ce mata zalikal aw dan tattabawa ne ma zero a 2021 akwai wani abu da kai ya eh, haka ne sai a tsallake 2023 sai a je 2024 mm-hmm. a je watan july a ce a watan july ma a 2024 akwai wani abu da kai 2025 kuma aka zo ko da Januwari aka taba ba taba february da march ba sai a kyale ka anan sabon ya ce haka za a yi ya ce arz ne kawai dan tattabawa ne amma in dai da za a ce jamilu zarewa rana kaza da rana kaza kowace rana a jera ba wanda zai tsira shi ne annabi sassan mai ce da nana isha zalikal aro mana ɗan je ne kawai a ɗan tattaba a ɗan shishafa ne kuran saboda haka bayan nan Allah subhanahu wata'ala idan ya gama hisabi shine wanda ya zama ya karɓa littafinsa da hannun dama fa huwa fi rabiya yana cikin rayuwa ya yardajjiya wa maman uke kitabahu bi shimali idan aka ba mutum kuma da hannun hagu to zai dinga cewa ya laita ni lam biya. yan aljanna za su tafi aljanna yan wuta za su tafi wuta sai Allah subhanahu wataala yi umarni a yanka mutuwa sai ce da yan aljanna Kuludun falamau ku ba maganar mutuwa su ma 'yan wuta kuludin kalamau ala kulli hal yanayin yadda lahira take abin tsoro ne Allah subhanahu Ta'ala ya hakaito mana wasu abubuwan da za su faru bayan an shiga wuta da kuma shiga aljanna cikin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa cikin sotu safat Allah maɗaukakin sarki yake cewa sarki yake cewa a suratu safat yake cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu sashi zai juyo yana tambayar sashi sai wani ya ce a ni kana li qarin da ko ina da wani abu ya qulu a innaka lamin al musaddiqin yana ce min wai kai yanzu kayan da za a tashi an kiyama ka gamsu a idza mitina wa kunna turaban wa idza la madinun yanzu bayan mun zama ƙashi mun rabin da ke za a dada mu sai ya ce har an tumur ƙarfi za ku leƙa mu gaya yake ciki a cikin azaba siyuni a tafsirin ne ya ce wai sai su ce ba za su leƙa ba fatsala a fara abu fi ce ne in shi ya leƙa sai kai shi a cikin azaba sai ya ce da abokin nasa tallahi in kitta na turdi ka na rantse da Allah in ban da dai Allah ya taimake ni ka kusa ka batatte ni walaula ni amatu rabbi la kuntu min al sai ya dinga jin daɗi a matsayin sana aljanna afa ma na hana liman yiti illa mautatan al'ula yanzu ba za mu mutu ba sai kawai iya mutu wannan kai muna cikin jin daɗi sai Allah ya yi kwamfiyar kamar yadda ya saba a zalika khairun nuzulan am shajaratu zaqqum yanzu wannan gurin da suke zaune shi ya fi ko shajaratu zaqqum wata bishiya ce Allah ya ce ɗan'u haka annahu ru'usu shayaɗin hudatta kamar ru'usu shayaɗin ru'usu shayaɗin akwai fassarori guda biyu wasu malaman suka ce ma'anar ru'usu shayaɗin shine kamar kawunan shedanu duk da mu san kawunan shedanu ba amma dai ka san ba masu kyau bane wasu kuma suka ce ma'ana ashayatin a nan gurin shine ana nufin macizai irin masifaffun macizan nan saboda haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala a nan gurin ya ce alalahul hukum hukunci gare shi yake wa huwa asrarul hasibin shine wanda ya fi kowa sauran yin misali jimana قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr Wa yanzu waye kuke tunanin zai iya tseratar da ku idan kuka shiga musiba a cikin dubbai na tudu ko duhun kogi ta du'unahu wanda za ku dinga kiran shi ta ru'an kuna masu kaskantar da kai gare shi wa kufiyatan kuna kuma masu yi a hankali kaga wannan yana nuna mana irin yadda ya kamata ka kira Allah ka kira shi kana mai kaskantar da kai kuma ba a so ka daga murya ku dinga cewa la in an jana min hadi in dai da Allah zai tsiratar da mu daga wannan to lana kunan na mina shakirin to da mun kasance daga cikin waɗanda za su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da mun gode wa Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa ya ce Ƙulillah munjikun minha Ƙulillah yunajjikun minha ومن كل كرب ثم Allah تشركون الله يقول قل Allah dai shi ne zai tseratar da ku daga ciki daga wannan musiba Wani min kai ba ma iya wannan musiba ba duk wani bakin ciki da kuka shiga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai shi ne wanda zai iya tseratar da ku daga wannan bakin cikin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a shi ne kadai wanda yake yaye matsaloli na wanda yake cikin matsala idan ya kira shi wa ya fi su'a ya yaye damuwa annabi yunus lokacin da ya ban mutanensa ya yi fushi da su su ma sun yi fushi da shi shi ne mana wazan nuni izza haba mogabiban manan mogabiban shi ne wanda ya fushi da mutum kuma shi ma aka yi fushi da shi shi ne ban tsakaninsa da rabin yake cewa sai ya kira a cikin duhu ya ce la ilaha su ba subhanaka inni yi ni zalimin sai ya ya tseratar da shi so duk inda kake in dai ka roƙi Allah zai amsa maka akwai wata kissa da na ji wani ya yi tafiya yana cikin dauji kawai wani ya ce masa ya haɗu da wani mugu a cikin dauji kawai ya ce masa ba ka da wata manufa kashi ka zan yi kwan amma an akwai wani abu da za ka yi kan da kashe ka kana iya yi sai ce ba abin da zai kawai na fulara larabta a biyu yake so yana nafilan nan yana jin daɗinta ya so ya ƙara ya ce kar mutumin ya ce ko baya san mutuwa ne kawai bayan ya gama nafilar sai ya karanta wannan ayar an mai yujibul mutarra idza da'ahu an mai yujibul mutarra idza awu. wa yakshifu su'a iya ita ya karanta me ma roƙi Allah ba ayar kawai ya karanta kawai yana gama karanta wannan aya sai ya ga wani mutum ya taho da gudu a su kwane kawai sai zo ya ɗauke wannan mugun ya tafi shi to haka Allah subhanahu ya yake amsa addu'a wanda yake cikin kunci amma Allah ya ce sun ma'antum tushrikun amma duk da haka sai ku zo ku dinga yin shirka haka Allah ya faɗa akan kafirai wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid haka suke za su yi taro Allah amma da sun fito mai da ya faɗa a suratul a suratul iza ku yi yushrikun fa raki, rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din shi kadai suke kira amma da sun fito sai su shirka saboda haka Allah madaukakin sarki duk wani tsanani da kake ciki shine ne yake tsiratar da kai sai ki kulwar ƙadir قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون Allah subhanahu ce, yace kul huwal qadir ka gaya musu wancan Allah da yake tsiratar da ku idan kun shiga kunci to huwal qadir shi mai iko ne ala an yab'ath alaikum azaban min fawqikum Allah mai iko ne ya aiko muku da wata azaba daga sama ruwa iska duk za su shiga ciki aw min tati ko Allah ya aiko muku da azaba daga ƙasa irin su zazzaga ƙasa ko da sauransu auyal bisa kumshiyan an bi ka ba a sakun ba a saba'a ko kuma Allah ya sanya ku zama ƙungiyoyi sashen ku ya dinga kashe sashi sashen ku ya dinga yi wa azabar sashi wannan ayar tana nuna azaba guda uku waɗanda Allah zai iya yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kamar yadda hadisai suka nuna su nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah Allah ya janye guda ɗaya kuma yana nan waɗanda Allah ya janye shine ya aiko azaba daga sama wacce za ta halakar da wannan ba za a yi ba har zuwa tashin alƙiyama sai ta biyu shine Allah ya aiko da azaba daga ƙasa wacce za a zaizayar ƙasa zaizayar ƙasa afkan na ce zazzaga ƙasa zaizayar ƙasa wacce za ta halakar da mutane shi ma wacce za ta halakar da duk al'umma a nausar salam a nausar salam ya roƙa kuma ba za a yi ba amma wacce ya roƙa ba amsa ba shi ne bala'i a tsakaninmu wannan ya fitini wannan wannan ya zagi wannan wannan ya kashe wannan shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa kuma Allah ya ba shi a sa wannan fassarar guda biyu Allah ya amsa annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya kuma Allah ya amsa ba akwai fassarar da wasu malaman tafsiri suka yi game da wannan aya suka ce qul huwal qadiru ala an yab'ath alaykum azaban min fawqikum Allah mai iko ne ya aiko muku da wata azaba ta sama ne ya haɗa ku da shugabanni a zalimai waɗanda ba jin tausayin ku wa min tati arjulikum Allah maɗaukakin sarki kuma ya haɗa ku da masu muku hidima waɗanda za su zalunce ku kuma duk wannan ma yana faruwa yanzu ka ga musamman gara irin ku da kuke rayuwa na amma mu da muke rayuwa a can azaba ta shugabanni kullum a ciki mu. an samu mutum ɗaya ya sace biliyan 240 yanzu biliyan 240 idan zai dinga kashe miliyan ɗaya kullum to idan allah ya ba shi shekaru 700 ma ba zai cinye kudin ba kullum ya kashe miliyan ɗaya baya baya baya baya baya juya kudin kawai kullum ya kashe miliyan ɗaya to ina tabbatar ma zai shekara ɗari yana kashewa in yana jujjuya su kuma ba ma su kare ba wallahi wani guda ɗaya a Niger Delta wani kuma a Northwest ya sace ya sace biliyan tamanin shi kuma biliyan tamanin Allah ya kai shekara ɗari biyu ma ba zai cinye ba kuma wannan wanda ya sace biliyan tamanin din, za su iya samu a unguwarsu a kuma da bai da dubu goma to wannan duk azaba ce kuma ita wannan azabar Allah yana yin ta ne yawancin mutane gwargwadon yanayin ku gwargwadon shugaban mu yanayin shugabannin mu. yadda muke azzalamai aka shugabannin mu. su yau kazalika ni wani lifa abu zalimi na ba'aban bi makanu ya ciwo tuna karni na takwas ibn qayyim yake cewa wa hikmatullahi la taktabi an yi walli alaina misla mu'awun umar bin abdul aziz ba zai taba yiwa a karni na takwas da ya rayu a ce a samu shugaba irin mu'awiya ko kuma umar bin abdulaziz ba balle a samu shugaba irin umar eh, abinnan umar ko kuma abubakar ba ba zai yi ba so irin yanayin shugabannin irin yanayin ayyukan wannan haka fassara ta haka kuma mutum za ka ga yana da bara ko mata wacce take zalunta shi tana ƙarƙashinsa amma tana zalinta shi akwai wani yana da mata wata ranyan kasa matan ko zai iya gaya wa mutane kai akwai matan da suke kashe mazajen su bi azaba wata mace take gaya min ta je gidan kawarta mijin zai yi aure sai ta ji wata kawarta ta tana ce mata dan Allah kake kashe wani kamar yadda kika kashe baban wani shi wannan ki kyale shi dan zai miki kara miki kishiya to dan Allah shi kake kashe shi to wannan hada haka wa min tati arjulikum ana nufin waɗanda suke ƙarƙashin ka su dinga zalunta ka Allah ya ce fa nusari fil aya kalli yadda muke jujjuya ayoyi muke bayanin su dalla dalla la'allahum yafqahun dan su fahimta amma kuma wa kazzaba bihi qaumuka amma duk da wannan bayanin da muke dalla dalla mutanen ka suna karyatawa ko huwa al duk da cewa shi alqur'anin gaskiya ne kullastu alaikum biwakil ka gaya musu ni fa Allah bai aiko ni na lura da abin da kuke aikatawa ni abin da Allah ya aiko ni da shi shine in dinga isar muku da sako wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balaga ni kawai an aiko ni da wannan alqur'ani ne da muku wa'azi da shi da kuma wanda qur'anin ya isa zuwa gare shi da haka duk wanda zai yi aiki ko ya saba wa Allah ni wannan ba aiki na bane shine ma'anar fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa latta alaihim bi musaitir aikinka kawai in alaika illal bala amma abin da nake so ku sani da kulli na ba'in mustaka wannan abin da kuke fata na azaba to kowanne abu yana da lokaci komai yana da lokacin da Allah ya tsara masa da sofa ta alamun idan har azabar ta zo to za ku sani za ku ɗanɗana ku yau Allah ya ba mu yanci. ina ga za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala dama yau tafsirin mu na Hausa ne zalla saboda duka wanda suka zo Hausawa ne ba mu da bukatar samari insha Allah ta'ala in akwai tambaya ɗaya ko biyu sai a samu kuma shara firaza yana da wani abu tun babu sai mu ɗan ji بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله شيخنا Dr. Professor Jamil Yusuf Zanewa da wannan bayani dalla-dalla da yana na fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura mai girma suratul anfal na farko dai alhamdulillah ya nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana farko mutum ta yaya nema mutum zai mutu mana ya mana shari'a ka in ya mutu kuma makomashi kabari me ke faruwa kabari mala ya mana bayanin haka ranar tashin alkiyama kuma mala ya mana bayani me zai faru ranar tashin alkiyama lokacin da Allah ya ya tada kowa lokacin da aka yi horar kaho to wannan duka bayani bayani ne na na reflect mu lura kuma mu tsoron Allah kan wannan bayani kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan da zina kalu wa kuma ba sun mastakamu tattalin zalwa a laihi wa mala'ika Allah ta hafu wala ta hulalu wa abishiru bin jannatin mafi kuntum tuwa'adu Allah sa muna cikin waɗannan da mala'iku za su mana bishara ga aljanna Allah sun ya mu ciki Allah mana gafara ah, na farko ne mutu sauran Allah ko mai mutu ne sa su bar Allah da ba saboda ga Allah za mu koma itaqu yawma turja'una fihi idan ba, mu ji tsoro ran da za mu koma ga Allah Su wata wata'ala akwai wani abin da ya girgiza ni yau akwai samari da yake aiki nan garin ya yi kusan shekara kusan goma sha bakwai yana aiki na gaske Allah ya mai buwaya ya gina gida mai kyau daga wurin da ya fito bayan ya gina gida ya kare ya ce azumin gari lalle gida za shi ya azumi kamin ya zo kuma aka sami mata ya yi mai kyau karama amarya aka daura wuri aka je mai mata ya kuma sami mota mai kyau 4x4 na tura ya ce bari ya ce can ya huta nan ya gaji ya yi aiki kuma lalle ya zo ya aiki ya gaji bari ya ce ya huta kamin da tafi ba sai da ya samu irin su namijin goro ma mai yare da ci saboda bai ya gyara jikinsa ya zama da yayi daidai ya sauka gida da karfinsa bayan Allah kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuzi'a 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz محل شاهد لنا وملأ حياة الدنيا إلا متاع الغرور lalle rayuwar duniya ba komai bane sai dai hudarwa ba wannan ga yana sauka garinsa wala bai ta airport ba sai wani suna kama shi rashin lahiya ya kama shi rashin lahiya a doke shi sai hospital washe gari ya koma ga Allah bai decide ba Allah ya decide bai decide ba mun ga abin da yake tunani da kuma Allah kuma yi the best decider Allah ya decide mai yau shi sa wani rana sai na Ali lawa ali ya je kabari yake ta bayan waɗanda suke kabarin nan wani sako za ku ba mu da kuke cikin wannan kabari mu muna da sakon da muka kawo sako na farko matan ku da suka da kuka bar su a gida sun manta da su sun auri wasu mazaje wala su suna morewa sun manta da su ku kuna cikin kabarin na biyu shi ne ne kudin da kuka bari na. magada sun raba an manta da ku ana shirya yi sai ta bayan allah musa tsoron allah da ba kuma musan me za mu yi allah ya da munan duniya me za ka yi kuma ya zama da sadaka jariya a nan duniya saboda kowa yana da nashi target amma Allah kuma akwai abin da sara wannan bawa Allah muna fatan Allah subhanahu wataala ya bashi aljanna ya tabbatar mai aljanna makoman sa amma abin yana da ban tausayi yana da ban takaici yana da ban takaici wanda duka mutum wa ma tadri nafsu kamar da malamin ya fasara mana jiya wa ma tadri nafsu ma za ta taksuba balan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut mutum bai san me zai faru gobe ba mutum bai san wani ne ba za a ji a bisa shi ba ya sani ba wannan ba wanda abin da yana da vision ga vision shi ga komai da ya yi amma karshe ga inda ya koma sai sa mu tashi ruwa Allah da ba sai sa yau ma da ya bada tafsiri don makoman mu ka ki kaso ka koma ga Allah wani shiri za ka mutu ka koma ga Allah wannan shine ma'anar shahidi na sai sa Allah subhanahu ya sa makoma mu ta yi kyau ya sa kuma karshen mu ta yi kyau Allah tabbatar mana da alkhairin duniya da lafira Allah ka ni ba domin bayan da ina gaba da ya nemi ya amshi ya amsa tambaya daya kamin mu kulle wannan wanda ke da tambaya daya ya daga annu malam na dan ya amsa tambaya ba tambato mu ba malam da zai mai kai mana zuwa akwai mai tambaya to malam da zai na da tambaya ah, bismillah malamai um, sai munkar da naski da kai magana kai magana asalin kalmar um, kamar kalmar da ake magana uh, na kira kuma daga nan ne kenan ko kuwa ita ma na kira ita kanta na kira ya ba a san ta eh, duk marzarar su daya kamar yanzu misali ka ce masjidun ka ganin kira ne ba ka san wani daga nan ne da ma ne kira dukansu da gare mu to muna roƙon Allah ya bamu da cewa Allah madaukakin sarki ya amsa mana Allah ya sanya mana daga cikin bayan Allah waɗanda za su yi kyakkyawan ƙarshe wannan kuma ibada da muke ta Ramadan Allah ya amsa mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار